duk abin da a yi ba a gaje shi da mutashi a malikar aure kainan kainan ba a yi eh? bai ga wajen hudu na bai ma'anon a'a ba abuwan da kasance ma'anon ne da wasu kuɗi ba a yi kamar su abin da aka yi ba ka ba ka ba su kudi da nan Allah misali ba ba da madara ba ka ba ka nono ba ka ba da madara ba ka nono saboda madara in ta koma nono ya zama koma ba ka ba da mai a ba ka madara saboda mai an dole ma'anoni na madara ma majbuli ya ta eh eh ba a san kone su ba a samun kone su ba ta gani in ka ci ba a kai ka ne ba a sai da zafi din ba a sai da zafi din zafi a sai da zafi wa da duk kubo a bude su awo a kai da wani abu da kai an gane ko yau haka ba a sai da zafi din ba a sai da zafi din zafi saboda bai wata na da wata kone na'am a shida tambaya wai shida halatta ga mace ela ta doki alkur'ani ko ne saboda neman sani to mun yi bayani bayani ya gabata kan cewa maliku na hanafi da abu hanifa da amadu hanbali da shafi'i da bayanin tauri da abu saurin duk wanda suka a kan cewa mai haila ba ta duka alkur'ani duk wanda imamai da ba ɗai suka a kan cewa mai haila ba ta duka alkur'ani amma wasu daga cikin malumma suke tana iya duka amma dai jumhuri masabar jumhuri masabar da jumhurin malumma ba su mai haila ba ta duka alkur'ani sun kawo cewa saboda za a masa hujjar masa haruna ana nuni nan min alamina saboda shi Allah ya tafi min alamina bayan wannan kuma sai suka ce aisha da biyan lawa anha ta kasance in tana haila ba da doka alƙur'ani sai ta tuma zo Allah bai ka mata ba za ta yi gata hannunta ba don haka wannan shi a kujewa an sun kace mace mai haila ba ta yi alƙur'ani sai ka ba ta yi alƙur'ani cikakke ba ta yi kajafi kaga kin a wannan abubuwa ilin hancin shi na aika kura ce mai hidima inda abuwa da bidin watan ta amsa alƙur'ani amma sai ta riko shi da alaƙa ko wata mutum ko bi alaƙa ce. Bila haka malama suka ce to amma ka gama da lokaci a wani ko wala da alaka ce ba a doka ce cikin da hukka ce wala da alaka ce ko ba a rika shi da yin ka da yin da hukka ko da yin hukka ne sai su ce illa da amfani ce suka da hamdama wannan malikiya dai a da wannan imamu na maliki imamai ke nan da ya ce duk qur'ani na cikin kaya ba qur'ani ka so doka ba kayan kan ne doka wani ta doka wannan wannan qur'ani alqur'ani kamar qur'ani shi ne cikin fadika ko kuma wata suna cikin wasu ta amma tuwahin kike gani da doka ba alƙur'ani ko na tara doka amma dai ku ɗauki ƙur'ani ko kuma doka ce ba ka doka ko mai jaraba ya ciki an mai jaraba ba su doka alƙur'ani la ya masu hujjar mutaharuna la ya masu hujjar mutaharuna babu mai doka alƙur'ani ba masu rai ba ni da alimina wannan shi ala ya malikuna alƙur'ani shi ala ya abu hanifa shi a ra'ayin shafi'i shi a ra'ayin amadu na habari shi a ra'ayin isa bin shi a ra'ayin sukarar tauri shi a ra'ayin abu tauri da kan kasi ba kusan kowa ya gane nan na'am na'am na'am ko wani tsari ke ba ka saboda yana da matsala da da ya samu ga haka na ba a cewa in kana cikin yankin yankin tsari ba ka taɓa ruwa a shekarar ta bayyana da ya koyi bayan yanki bayan wannan kuma akwai dole sai ba ai yanzu ana misali in dai ba ka wanke ba ko wanke ba ka yi dai ta kai ba ta mutu kana da alhadin kana da hadisi ko kana da hadisi haka sai ka wanke ko da karcewa kai ko kuma kusa dole sai ba ka da ka gode ka gode ko in ka diba ne ba an ta mutu ba za ka ɗauki alƙur'ani ba sai da zargi la ya masu hulɗar mutaharuna lanan ga in azabar annabari shi